wani taho gama da aka yi a kan titin Ilesha da Akure a jihar Osun ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku kana ɗaya ya jikkata. Alhaji Umaru Ibrahim Guntu shine kwamandan hukumar kare haɗura ta jihar Osun. A haka ne lalle kan wannan accident din ya faru. Ya faru ne da tsakanin Iwaraja Junction zuwa can garin Ifetu. To ka san wannan hanyar nan ne muke da hanya mafi kyau a Osun State. Duka hanyar sun take da kyau kilomita 36 ne. Amma duk accident din da ke faruwa mafi yawan yawancin su yana faruwa akan a cikin wannan kilomita na da shida saboda nan ne hanyar take da kyau kuma nan ne ake da fanoni na bala'i nan dunnan suke kuma ga wurin forest ne wato da daji ya ya kusa haɗa hanya din to da daddare direbobi ba su gani sosai ko da rana ma ya ari balle da daddare an ce wasu mutane sun mutu a wannan hadarin mutane nawa suka mutu eh, gaskiya mutum uku ne suka mutu maza biyu da mace daya to mutane nawa suka jikkata duka duka duka duka accident din mutum hudu ne ya uku aka sa uku mutum guda ne kawai mutum guda ya saura to me me ya ja wannan hadarin mugun gudu ne saboda karo ne motoci suka yi dama duk abin da ke faruwa akan hanya nan saboda sanadiyar mugun gudu ne nan ne muke da hanya mafi kyau wato wannan eh, kilomita talatin da da wata matsala ko pothole guda babu a hanya wurin so idan ka haito da a an baro an baro eh, inda hanya ba to to dirobobin suna gudun kwala'in saboda su yi kuma da haɗe da su kasa a can baya so shi ne sa wannan gudun hanyar suna da kyau ne sosai da sosai. to wannan haɗarin ya faru da da dare ne koko da rana. dan da ƙarfe tara mm, na dare. to mutanen ku ba su aiki da daddare kenan sai da rana kenan ko. eh lalle mutanen mu ba ba mu fara aiki ba muna muna zauna hani a ofis idan aka ce aka ya faru to sai mu sai mu je can amma ba mu tsaya akan titi a dare saboda ta san ba mu je da bindiga. to dama kun taɓa samun a dora a bisa wannan hanya an taɓa samu a samu a cikin kwanan baya hanyar eh, sallar ba da kafin christmas din nan an taɓa samu sosai to yanzu sa sako kira gare ka ga jama'a musamman direbobi babban kira ke gare daga jama'a a jama'a ma tuki motoci da da fasinjoji wanda ke ake dauka akan wannan hanya da kowa ya kula saboda da an shigo wannan daji nan da hanya take da kyau a duk wasu nan ne hakkin ta kyau za a ga direbobi suna gudu na bala'i so ba zai kuma da su buɗe bakin su su wa direbobi magana a rage gudu gudu ne sannan ajin wannan sauke wato wannan hadarin dai ana ganin kila eh, wato fanfarakin gudu ne kawo shi kawai ko eh, da da wata skudiya ce da da tikitin 206 Umar Ibrahim Guntu kenan, kwamandan hukumar kare haɗura a jihar Osun, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.